tashar kundin shahara assalamu alaikum sunana amina mustapha na yi wannan bidiyo ne domin in jawo hankalin mutane musamman ma matasa kuma a matasa ma na borno da yobe ina so in nuna muku cewa wannan fitina da yake so ya zama wani abu daban a wannan ƙasar namu Daga mata ku ɗauke idonku a kansa dalili shine wannan fitinan duk wanda yake fura wuta akan wannan abu ko kuma wanda yake goyon bayan yinta dole yana da manufa a kan shi da fari an ɗauko abun ana ansas ansas an ɗan mutane sun ɗan goya musu baya ana gani kamar suna da gaskiya daga baya sai abin ya zo ya zama wani abu daba. wanda idan mai tunani ya yi tunani zai san cewa dole akwai wani manufa a kai mu mutanen borno da yobe mun ga abubuwa da dama mun ga abubuwa na tashin hankali da dama wanda zai sa ba za mu kula wannan abu da mutane suke ba ya kamata mu sani cewa idan har ba za mu gode wa Allah ba to ba za mu gode wa Abu Buhari ba akan abin da ya mana saboda a dalilin shi kuma da kan Allah mun samu zaman lafiya ko da bai cika kashi ɗari ba aƙalla mun samu kashi saba'in daga cikin zaman lafiyan da muke so mu samu da a lokacin mutanen borno da yobe akwai lokacin da mutum ya dafa abinci a gidansa gashi abincin ya nuna an kawo za a ci amma babu nutsuwan da za a zauna a ci abincin nan an yi lokacin da ga abincin yana nan stonka yana nan cike da abinci amma kuma baka da kwanciyar hankalin da zaka zauna ka dafa abincin nan ku ci da yan uwanka an yi lokacin nan ya wuce an yi lokacin da mace za ta bar ɗanta na cikinta ta gudu an yi lokacin da namiji zai bar family shi gaba ɗaya ya gudu an yi lokacin da mace za ta bar 'ya'yanta ƙannanta mijinta ta fita ita kaɗai ta nemi tsira duk za mu manta wannan lokacin kenan suke so su ce mana mu butulu ne mun manta waɗannan lokutan da muke shan wahalan ba mu mu kaɗai muke shan wahalan ba ana nunawa a tv suna gani har idan ka je area can mutane suna tambayan ka suna cewa an yi akwai mutane ne a wuraren borno da yobe nan su gani suke ma kaman gaba ɗaya ba al'umma a wurin sai yanzu shine suke so mu mu goya musu baya mu zo mu yi fitina mu ƙara wa kanmu fitina an daidai an borno ya yi biya dai tarbiyya do ni andiro am de kurai sannare kolzu insha Allah ake akede diyan baw alai sidia kurusan awo do ni har shib kaladin dayena kurede no nyena wolte kalandiro aw gede fitina gede yirayen baw sa awadu wazinare ndu lokt allo sudi na awo sudi yengo wazina amma isa har ku sami mewu mako zina kurwal tekala do gade yira ya da jinnonye kramiyan ma mattuno hangal do tokkollo pitsinada aw andi a lesna falmaba shimde lezi kaladan a pinza ya sada kalanzan a yinza ya za samma kalanzan dazu Babu buhari an dir kokkori na. kuru kan madin karuhun zan a wangala da dumbe amma na san kowa kuma ya sani duk mai son gaskiya san cewa mutumin nan yana da niyyar yin abu yana da niyyar kawo canji a wannan ƙasa kawai wasu mutane ne waɗanda ba sa son ci gaban Najeriya su ne suke so su ga komansa ya lalace amma yana ƙoƙari duk da haka yana ƙoƙari abubuwan da babu Buhari yake mana ko kuma yake yi ko kuma yayi ma ba za mu san cewa ya mana ba sai lokacin da baya nan ko kuma nan da shekara irin su biyar takwas zuwa goma za mu san amfanin abin da ya mana barnan da aka yi a Najeriya wanda baba buhari yake so ya gyara shekara nawa aka yi aka ana barna nan so mun fi so ya zo a cikin lokaci ɗaya ya gyara aljani ne shi ai ba zai yiwu ba dole sai mun yi haƙuri komai a rayuwar nan ɗan hakuri ne ya kamata mu gane cewa Allah shi yake ba da mulki ba mu muka zaɓi baba Buhari ba mun jefa ƙuri'a mun zaɓe shi amma Allah ne Allah ne ya yi wannan mulki kuma shi ya rike shi yanzu haka da taimakon Allah yake zama ba da wai maganan da muke yi ko kuma wasu maganganun da ake fitowa a a rediyo ko meme shi zai sa ya sauko ko kuma shi zai sa ya zauna nan Allah ne ya sa ya zauna kuma shi idan ya so saukansa ko yanzu zai iya sauka ba wanda ya isa hana saboda haka gwara mu yi addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya abubuwan da muke so a aiwatar mana na alkhairi Allah ya ba wa shugabanninmu ikon yin wannan abubuwan amma fitina ka ne fitina kayan da sam sam sam sam fitina kayan da sarana ma nigeria da offside down na kalaksa gaye sa da waltan gairo kalaksa yin za ya biya biyanan zandajin an deri wanda cin da masa yaro kan yami shim da kalarin lezo modadi yau ala crime an so dole su su kawo a wado ni gawai ko zina da dawo an da so fato doni lenin kamla suro fitina boko haram miyalan kamla lezi wulza sai dai suro borna ya biyangi duk gidan da ka je wani an kashe ɗansa ƙaninsa yayarsa waye dai kowa ya taɓu wannan raɗaɗin ciwon bai fita a jikin ba muna so kuma mu kawo wani ciwo a jikin mu kuma sai mu ce endome su gashi sun ce endsars mu kuma sai mu ce me muna da hankalinmu muna da hankalinmu muna da tarbiyyarmu da muka samu a wurin iyayenmu da kakanninmu sannan kuma muna da iliminmu da dai gwargwado insha Allahu ku kiyaye duk wani abin da zai kawo fitina ya sake kawo mana fitina a cikin wannan ƙasa namu musamman ma a arewan mu a arewan ma a Borno da Yobe wanda muke cikin ta muna roƙon Allah ya yaye mana shi ya kawo mana ƙarshen sa shi kuma wannan abin da suke yi Allah ya kawo ƙarshen sa ya kawo ƙarshen sa gaba ɗaya ya tona wa duk wani wanda yake da hannu a cikin wannan fitina ya tona masa asiri